wa wannan mutumin to yanzu da farko dai akwai abubuwan da muka ce in ɗaɗɗai suke a jikin mutum to jiya ce cikakkiya duk abun da yake jikin mutum in dai biyu ne aka salwantar da ɗaya to rabin jiya ne jiyan can a baya mun yi inda kuɗi ne miliyan 35 ne inda dabbobi masu raƙuma raƙuma ɗari ne masu shanu ɗari biyu ne masu tumaki da awaki dubu ɗaya za a bayar mun faɗi waɗancan duka sun wuce to idan abin nan an salwantar da rai to diya cikakkiya ɗin nan to yadda rai ke kwaya ɗaya a jikin mutum kwaya ɗaya in aka salwantar da shi ba madadin shi to haka duk wata gaba da take jikin mutum in kwaya ɗaya ce cak aka zo aka yanke ta aka salwantar da ita ba zai sake samun madadinta ba to ita ma diyar ta diyar rai ne yanda aka ba da can raƙuma ɗari shi ma nan raƙuma ɗari ne ga salwantar da wannan gaba in can shanu ɗari biyu aka bayar nan ma shanu ɗari biyu za a bayar in can awaki da tumaki dubu ɗaya ne haka ne in can miliyon talatin da biyar ne nan shi ma talatin da biyar ne to haka ake auna abun in abun biyu ne a jikin mutum aka salwantar da ɗaya sai a ba da rabin me yawwa rabin diya za a bayar in abun mai hudu ne a jikin mutum aka salwantar da ɗaya sai a ba kwatan kwatan diya ina fata an gane ko to haka za mu za mu yi bayani idan abun goma ne kamar irin yatsun hannu da yatsun kafa aka cire yatsa ɗaya to raƙuma nawa goma yatsa ɗaya tunda goma sau goma ɗari ne to yanzu a nan a darasinmu na yanzu za mu jero abubuwan da in aka salwantar da su a jikin mutum diya cikakkiya ce za a bayar shine ma ce diyatul atraf jibu diyatu kamilatan wato diyan gaɓoɓi diya tana waje ba cikakkiya ga idan aka yanke wa mutum waɗannan abubuwa ko aka salwantar masa da waɗannan abubuwa guda bakwai na farko fi izalatil aqli wa zihabihi mun san hankali kwaya ɗaya ne mutum aka masa wani duka ko aka mai wata irin azabtarwa sai da ya rasa hankalin shi gaba ɗaya yanzu ya zamanto bai da hankali mahaukaci ne tibran an sarwantar masa da hankali to za a ba da diya cikakkiya miliyan talatin da biyar in a nera ne ga masu dabbobi kuma gwargwadon irin dabbobin da aka suke da shi in yan raƙuma ne su ba da raƙuma nawa ɗari ba shanufa masu kiwon tumaki da awaki dubu ɗaya haka za a biya fi izalati sam'i bi izalati uzunaini idan aka kawar wa mutum wato ta ɓangaren ji biyu ne abu biyu ne idan aka yanka wannan fatan kunnen wannan mun san don an yanka mutu wannan ba za a zai ji ba za a kurmantar da shi ba to idan wannan aka yanka kawai to kunne shi ma sai a yanka nashi idan mutum ya ce ya yafe a bada diya sai a bada rabin diya to wannan garin dukan shi a kunnen gaba ɗaya sai aka tafiyar masa da ji ji kwata-kwata baya ji to tafiyar wa mutum da ji ta hanyar gusar masa da kunne din na aka yanka kunnen kuma ya yi tasiri da har baya ji kwata-kwata to diya cikakkiya za a bayar diya cikakkiya za a bayar fi izalatil basar bi itlafil ainaini idan aka daki mutum aka lalata masa ido har ga ido ga kwayan ba kwakule su aka yi ba a ganin ne aka tafiyar da shi ganin ne aka tafiyar da shi amma idon suna nan to ana ba da diya cikakkiya domin ji in ya tafi ya tafi kenan bai da madadin shi hakanan magani fi izalati sauti bi qat'il lisani mutum ne aka kama shi aka masa ta'addanci aka yanke harcinsa aw shafataini ko aka yanke leɓɓansa ta dalilin haka gaba ɗaya ba a fahimtar abin da yake faɗa an gusar masa da magana ya zama to bebe kenan Biya cikakkiya za a biya shi miliyan talatin da biyar suna nan a naira a yanzu wataƙila kuma kafin baɗi ya ɗan haura tunda kullum abun gaba-gaba yake fi izalati shammi bi qat'il anfi kullihi idan mutu aka masa ta'addanci aka yanke hancinsa gaba ɗaya karan hancin shi har ya to bai iya bambance abin da ya shinshina shi mai kanshi ne mai wari ne ta dalilin haka aka tafiyar masa da menene yawa eh, menene eh a kamshi kamshi ɗanɗano Allah sarki yaji Ibrahim ɗanɗano aina harke ne eh to a baya sensing din abu eh yawa sansano yawwa sansano ko sun suna wa oho ni ma dai eh, zan karu yanzu kyan gaba ɗaya mutum bai iya sun ka kawo masa abu mai wari bai iya ganewa mai kanshi bai iya ganewa ta dalilin ta'addancin da aka masa aka yanke hancin gaba ɗaya ta tafiyar mai da wannan shi ma ana ba da diya cikakkiya na shida fi izalatil qudrati alal jima'i bi qat'i zakari aw sayayi unsayaini idan misali aka tafiyar wa mutum ta wato aka masa ta'addanci a al'auransa aka yanke masa azzakarin shi ta da baya iya saduwa da mace ko kuma aka aka fasa masa ƴaƴan marenansa ba ɗaya aka tafiyar da su ta yadda kwata-kwata bai iya saduwa da mace bai iya haihuwa to shi ma diya ce cikakkiya za a bashi diya cikakkiya za a bashi ko duka mutum ya zo kawai ana faɗa sai ya harbe shi al'auran shi kawai daga na ya lalata masa ta yadda kawai shi kenan bai iya saduwa da iyali to diya cikakkiya za a bashi na bakwai fi izalatil qudrati alal qiyam idan mutum ka sabbaba masa ka masa ta'addancin da bai iya tsayawa bai iya zama kuma sai dai a kwance kamar ta'addanci aina bi kasri zahari mutum ya karya masa gadon baya ta yadda bai iya miƙewa ya tsaya bai iya kuma zama sai dai a kwance flat kawai to shi ma diya cikakkiya za a bashi ina hujjan waɗannan abubuwan hadisi ne tabbatar da su aka ce e wa zalika duk waɗannan bayanan da kuka ji lima ja a fi kitabi amr ibn hazmin ya zo a littafin amru ɗan hazmin allazi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya rubuta lokacin da manzo Allah sassala ya zo akwai wakilansa a ƙasashe da alƙalai da suke alƙalanci manzo Allah sassala ya rubuta musu duka wakili na abu kaza ga saƙona ga dokoki da nike so a yi implementing nasu dokoki na Allah ya rubuta ma kowa kaza ga hukuncin shi kaza ga diyan shi kaza ga diyan shi allazi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya rubuta da hannun shi cewa menene littafin ko takardan ke kunshe menene take kunshe da shi anna fil anfi cewa duk wanda yanke ma wani hanci idza u'iba idan aka cire shi gaba daya jadu addiyatu za a ba da diya cikakkiya domin hanci ɗaya ne in mutu ya rasa shi ya rasa wannan gabar gaba ɗaya har abada sai dai ya ga wani da hanci ba shi ba kaga gaba ɗaya an tafiyar da shi kamar rai ne in an salwantar da shi ya tafi to za a ba da diya cikakkiya wafin lisani addiya idan aka yi mutum ta'addanci aka yanke masa harce aka kama wanda ya yi harce shi ma gaba ɗaya ce mutu ya rasa shi shi kenan shi ma diya cikakkiya ce a naira nawa miliyan talatin da biyar ga masu raƙuma raƙuma ɗari cikakku ga masu shanu ɗari biyu ga masu tumaki da awaki dubu ɗaya shi ne in kun ji jiya cikakkiya ta waɗannan waɗannan wa fi a addiya idan aka yanke mutum leɓe na sama da na ƙasan da daɓoɓi biyu ne da in aka yanka mutum na sama malamai suna cewa a ƙa'adiyya leɓin ƙasa ya fi amfani domin leɓin ƙasa shi zai iya tare abinci in mutum ya sa abinci zai ci leɓin ƙasa zai iya tare shi har mutum ya iya taunawa amma idan aka yanke leɓe na ƙasa to duk abin da aka yi ko ruwa ne sai dai ya zuba haka sai da irin ko zai haka kai ya rika zira shi amma idan zai sa ko nono ne dama leɗin ne yake hatsuwa da wannan su rike shi har mutu ya tauna abin da zai tauna to idan ɗaya ne rabin diya ina fata an gane ko idan duka guda biyu ne leɓɓan aka yanka wa mutum aka cire su shikenan diya cikakkiya za a bashi wafil fil ne sune ƴaƴan marena na na ɗa namiji su ma idan aka yanke su ko aka fasa wa mutum su duka aka dandake su shi ma addiya za a ba da diya cikakkiya idan guda ɗaya ne aka dandake ko aka yi ta'addanci wa mutum rabin diya za a bayar domin abu biyu ne su biyu ne nau'in su biyu ne Wafi zakari idan aka cire wa aka yi wa ɗa namiji ta'addanci aka cire mai azzakari aka yanke shi shi ma gaba ɗaya ce kamar rai in ya rasa shi ya rasa shi shi ma addiyatu diya ce cikakkiya za a bayar wa fi sulbi shine gadon baya a sulbi. ya kuruji min ni sulbi wata ra'ibi a sulbi shine spinal cord ko mu ce gadon bayan nan idan aka karya mutum shi manzo Allah ya ce shi ma addiyatu diya cikakkiya za a baya wa fil ainaini idan aka kira mutum ido guda biyun duka to addiya diya ce cikakkiya za a baya amma ido ɗaya ne fa rabin diya to wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya rubutawa ya aika sallallahu alaihi wa sallam hujja ta biyu liqada'i umar radiyallahu anhu sayyidina umar a matsayin shi na khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda manzo Allah ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajid manzon Allah ce ku riki sunnata ku riki kuma sunnan khalifofi na guda hudu su shiryayyu ne kuma masu shiryarwa ne ina fata an gane ko to sayyidina umar a zamanin shi a matsayin shi na khalifan manzo Allah kuma amirul mu'minin ya yi hukunci a kotu ya zartar a zamaninsa game da wa fi julin!" ya zartar da hukunci a kan wani mutumin da baraba rajulan ya bigi wani mutum fa zahaba sam'uhu wa basaruhu wa nikahuhu wa akluhu wani irin duka ya mai sai da ya rasa ji ya rasa gani ya rasa al'aurarsa ba iya saduwa da iyali wa akluhu kuma ya rasa hankalinsa abu guda nawa ya masa ta'addanci wanda kowannensu yana zaman diya to diya kudu sai dina umar ya dora masa miliyon talatin da biyar so hudu yawa shi ne yawa raƙuma ɗari hudu shanu ɗari takwas inda masu shanu ne masu akuyoyi da tinkiyoyi menene dubu hudu to haka to mutum ya mai duka ne mai tsananin ina ji ko ina naushin dukan shi kawai ya lalata masa waɗannan wuraren guda hudu har ya rasa hankalin shi sai duna umar ce to diya hudu sun hau kan shi ina fata an gane Allah rufa mana su sannan kuma warrajulu shi mutumin nan da aka masa wannan ta'addanci hayyun yana nan a rayu lam ya mutu bai mutu ba wannan bai kai shi ga mutuwa ba mun gane wannan wal mar'atu mun san mace tana ɗaukar half ko diya rabin abin da namiji ke ake ɗora namiji in namiji ne ya yi ma wani ta'addanci ya cire masa hanci ko ya cire masa harci, zai ba da diya cikakkiya raƙuma nawa ɗari da mace ne ta yi ita kuma za ta ba da hamsin ne hamsin komai na mace rabin na namiji komai na ta rabi ne shine walmar'atu idan mace ce ta yi ta'addanci ma wata ko ma wani fil turafi a gaɓoɓinsa to alan nisfi min diyati tarafin rajuli za ta ba da rabin abin da inda namiji ne ya yi shi zai ba da cikakke to ita rabi an kawo mana kes wannan namijin ya yi ma wannan ta'addanci ya cire masa harci aka yanka masa ya biya diya cikakkiya wace gari sai aka kawo mana kes ga wata mace ita mata yanka harcin wani namiji ko mace yar uwarta ya mu ce ita ta bada rabi yawwa duk abin da namiji ya idan aka sa mai cikakke to in mace ne ta yi shi rabi ne za ta bayar amma fil jarahi amma in a ɓangaren ciwo ne a jima mutum ciwo ba a salwantar da wata gaba ba a an jiwa mutum ciwo ne kawai fa in kana jirhu diyatuhu balighatun thulutha diyatir rajul idan mace ta jima wani ciwo ciwon nan kuma ya kai matuƙa to za ta ba da wansat na diyan abin da ɗa namiji zai bayar inda shi ya ji wannan ciwon fahiyar alal nisfi min diyatin rajul baligatun sulusa diyatin rajul har ya kai sulusin diyar ɗa namiji idan har ya kai sulusi wansat to za ta ba da rabi ne rabin idan aka auna irin ciwon da ta je wa wancan ɗin aka auna yadda za a biya din aka ga ya kai wansat abinda namiji namiji ke biya to wansat ɗin ba za a lakari ba sai a mai da shi half kawai sai ta biya rabin abinda ɗa namiji ke biya wa in kana akalla idan kuma ciwo ne haka ƙasa da wansat ɗin abinda da namiji ne shi zai biya to a fahiyar mumathilatul lirrajuli fi diyati jurhiha sai a daidaita su da namiji kawai namiji ya ji ciwo ya ji ma wani ciwo irin abin da ya biya shine za ta biya idan aka auna yanzu misali namiji sai ya zo sai ya ji ma wani ciwo sai aka auna aka auna likita ya auna ya ga e ga yanda kudin ya kama za a biya kaza to idan mace ce ta ji wannan ciwon similar to irin wanda namijin nan ya jima wani to idan aka ga abinda da namijin nan shi ya biya a wancan shi na mace da aka auna ya kai wanta ɗin abin namiji ya biya a can to ba za a yi la'akari da wanta sai a mai da shi half kawai sai ta biya haf ɗin abinda da namiji ya biya kawai idan kuma aka auna abinda namiji ya biya ga ciwon da ya jima Mr. A mace ma sai ta zo ta jima wani ciwo sai aka auna abun bai kai wan part ba sai a daidaita ta da namijin ka su biya ta daidai kawai a wajen ciwo kawai shikenan na ne za a biya jinya ne gado kaza eh, ciwon zai dauki kaza za a dauki kaza kawai wa in kana aqalla fa hiya mumathilatun lirajul fi diyati jurhiha to wannan bangaren diya cikakkiya kenan mu je yajibu nisfu diyatu fi ma yali ana ba da rabin diya rabin diya a waɗannan gaɓoɓin idan aka yi mutum ta'addanci rabin diya ba diya cikakkiya ba na ɗazu ne cikakkiyar diya na farko fi ihidal ne da aka yi mutum ta'addanci a ɗaya daga cikin idindunan shi biyu din nan ɗayan ne kawai aka yi wata addanci sai ya bada rabi na fi ihidal uzunaini kunne ɗaya aka yi wata addanci rabi za a bayar domin kunne da ido abu ne biyu wa fi ihidal yadaini idan aka yi wa mutum ta'addanci a hannu aka gille masa hannu rabin diya ne domin hannaye biyu ne sai sun cika biyu sai sun haɗu biyun ne za su ba da cikakkiyar diya fi ihidar rijilaini mutum ne aka zo aka masa ta'addanci aka yanke masa kafa kaga kafa ai gaba ce nawa ne a jikin mutum biyu to tun da ɗayan aka yi wa ta'addanci sai a ba da rabin giya fi ihdal aliyataini wato duwawu guda biyu idan aka yi wa ɗayan ta'addanci aka yanke shi to shi ma rabin giya ne shine aliyataini wa fi ihdal shafataini idan leɓɓa ne aka yanke ɗayan to za a ba da rabin diya wa fi sadayil mar'a nonon mace sai aka yi ta'addanci aka yanke ɗaya ka yanke shi to za a ba da rabin diya idan da za a yanke nonon ta duka biyu ne za a ba ta cikakken diya irin masu tsafin nan yadda ake kaga an kama mace an yanka mata nono an cire abin na irin abubuwa da suke faruwa Allah rufa asiri wa fi ahadil hajibai ne haka nan magira eh, gira haka da za a cire mutum a yanke shi shi ma za a bayar to amma wannan eh, waɗannan ya za a kira su wannan su guda gira wanne ne gira to yawwa to su ne hajibai ne idan da za a yanke ɗaya a bar wajen flat haka ma malam mutum bai da abin nan za a ba da rabin diya to amma wannan na abin da ke rufe ido ne ake kiran shi na fatan ido a gashin ne warfe ido a hausance ta Allah saka da alheri akwai hausa dai a nan kala-kala na? <laughs> to kaga kowane ido yana da nawa very good kowane ido yana da biyu waɗannan fatan da suke rufe ido dai ina fata an gane kaga su hudu ne so idan da za a yanke na ido ɗaya na ƙasa ko na sama to kaga sai a ce divided by four yawa sai a bada raƙuma ashirin da biyar in raƙuma ne shanu kuma da nawa kenan hamsin hamsin yawa miliyan talatin da biyar divided by four to kaga sai an je lissafi kenan miliyan takwas to Allah saka da alai wannan wannan kawai wannan dan fatan nan aka cire shi domin hudu ne kowane ido yana da biyu ta ce divided by four haka haka ake tanbihun mala yace ga fadakarwa yajibu fi qat'il usbu'il wahidi ko wajibi ne ga mutumin da aka yanka masa gaba guda eh, yatsa guda daya ashrun minal ibili asharun raƙuma nawa goma raƙuma goma okay muna da yatsun kafa goma yatsun hannu goma so yatsun hannu idan aka cire ɗaya karkace karka in ka tashi kirgawa ka ce ai 20 ne divided by eh ka ce diyar nan eh, raƙuman 100 eh, divided by 20 ka ce biyar za a bayar su yatsun hannu suna zaman kansu yatsun hannu suna zaman kansu na kafa suna zaman kansu saboda haka yatsun hannu din nan guda waɗannan guda goma da za a cire su gaba ɗaya raƙuma ɗari ne karkace a a aiga da na kafa su kuma na kafa su ma suna zama independent zaman kansu suke saboda haka yatsa guda ɗaya in aka cire wa mutum raƙuma goma ne in dai na hannu ne ko na ko na kafa ina fata an gane ko so yatsan kuma in ka kalle ta tana da gaɓoɓi uku banda babban ɗan yatsa kowane yatsa yana da gaɓoɓi uku to idan mutum a yatsan mutum ya cire gariwa kai ya fille mace ya fille wannan yar gaban to ya ce 3 divided by dama in yatsan ne gaba ɗayanta ne raƙuma goma ko to yanzu tun da gaba ɗaya aka cire cikin gaɓoɓi uku ya ce divided by 3 yawa sai a bada raƙuma uku da waɗansu yan canji haka a kai in ko babban yatsa ne ita kuma gaba biyu ne ga ta nan idan aka tsinka ta gaba ɗaya raƙuma eh, goma idan kuma ɗaya gaban aka cire kai raƙuma biyar raƙuma biyar haka al'amarin zai tafi wannan ni na faɗa a'a aka ce liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallama ne zo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ce, diyatul asa'a asabi'il yadaini awir rijilaini mu duba bai ce war rijilaini ba yace diyan yatsun hannu ko kuma yatsun kafa bai ce da yatsun kafa ba sawa'un dukkan su daidai ne ashirin minal ibili li kulli usbu'in wato kowane yatsa raƙuma goma kowane yatsa yana zama raƙuma goma yawa shi ne kawai ina fata an gane ko wannan shi karkaci a ah, babban ɗan yatsa ne ya yi ya fi ɗan ƙaramin yatsa duka goma goma ne goma goma ne ina fata an gane wa yajibu fi sinni ya wajaba ga mutumin da aka cire mai haƙori ɗaya shi kuma hamsin minal ibili raƙuma biyar ne in ka naushi wani kuna faɗa haƙorin shi ya fita raƙuma biyar ne raƙuma biyar za ka baya ina fata an gane ko لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم wa fi sinni khamsun min al-ibil manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda aka cire wa haƙori to raƙuma biyar sun hau kanshi sai a je a sayo su in akwai su a Kaduna to in babu su a je Katsina ko a je Sokoto ko a je Jigawa ta can aka fi samun su yawwa sai kai hayan mota duka yana daga cikin punishment din <laughs> ina fata an gane gobe gobe ka ba za ka ma taba ka kamari wani ba za ka ma taba ba kam da ana waɗannan abubuwan babu ba za ka ji wata hayaniya ba ina fata an gane ko to haƙori na asali nawa ne a bakin mutum oho talatin to talatin da biyu to kaga kowanne raƙuma biyar biyar biyar biyar biyar sau talatin da biyu na fata an gane wannan shi ne babu bambanci tsakanin na gaba nan da wancan eh, turmi din nan dukansu biyar biyar ne dukansu biyar biyar ne na fata an gane amma fa in mutu ya ce kai ma a cire ma shi kenan fa ba raƙuma domin kai za a kira a ce ah ga wani da yadda ke har ya cire ma haƙuri gashi an kamo shi mai kace shari'a ta baka dama ka arama maka ka ce arama ko kuma a yi kisasi shine a sinna bisinni ko ko kuma ka karbi diya idan ce a na yafe a sinna bisinni a bashi a bani raƙuma biya ta dama akwai ɗan ka da ya ɗan kwanta ƙasa za a kaga dalilin rashin haƙori Allah sa haƙorin macen ciki ne amma ga kuɗi kuma ga nan bilibe sai ka je ka sa artificial ka ce a bani zan je nan a samun na roba shi kenan ya sake dukan wani nan gaba na? eh cire haƙori? eh a'a cire za a akwai expert duk waɗannan abubuwan da nake ga maka mamalan malam da an ce azartar za ka ga ƙwararru a kan sun fito duk sun karanta yadda ake yi ɗin na? a ba allura lokacin da yadda ke ka yi sa allura aka ma a anesthesia a wajen ai ba karama ba ya ji zafin ya ji zafin a gani shi sa mutumin da ya yanke ma wani hannu in an zo shi ba a anesthesia za a yi ba a a a ai za a yanka yana ji da aka sa zai aka kashe zafin ai muradi bai samu ba ya ji zafin ya game jikin shi har kwakwalwa ma malam ina fata an gane to za ka ga ya zaman to mai nasiha in ya ga za a yi faɗa ce kai ku zo ku zo billahi lazi ku dena wallahi <laughs> sai zama to kwararren malami wajen nasiha inda yi <laughs> saboda ya ji Allah rufa mana asiri yanzu mu je diyatu shajaj wal jirah shajaj duk wani ciwon da za a jima mutum daga wuya zuwa sama fuska zuwa kai ana kiran shi shajaj shajaj ma'anan shi da hausa shine rotse rotse domin daga nan din wuya zuwa fuska zuwa sa zaka ga ba wata nama a wajen koko ne kawai score to shine ake kiran shi rotse wal jarah da ciwo awwalan za mu ɗauki na farko a shajaj me shajaj ha definition ma'anan shi الشجاج هي الجراه في au أو في الوجه shine jiwa mutum ciwo a fuska ko a kai daga nan fuska dai zuwa sama wal ma'arufu min ha inda salafi wato kamar yadda nau'in ciwon yake wajen magabata asharatun har goma ne akwai nau'in kiwon kala-kala hamsun warada lishari ifiha bayanu diyatiha biyar cikin wannan nau'in ciwo da za a je wa mutum shari'a ta zo ta iyakance mana diyan biyar wa hamsin layyarid shari'u ufiha haddun mahdudun diyatuha saura biyar ɗin kuma shari'a bata bayyana takamaimin abin da za a bayar ba shari'a ba ta yanke ba shari'a ba ta yanke ba ha me hukuncin jiwa mutum ciwo hukmul khamsin lati warada shari'u hukuncin wato nau'in ciwon da za a jiwa mutum a fuska ko a kai wanda shari'a ta yi bayanin jiyansu na farko hiyal mubihatu akwai dukan da za a yi ciwon da za a yi mutum a fuska ko a kai wanda ana kiran shi almubihatu almubihatu shi menene almubihatu kamar mutum ka ce alwazihu abu bayyananne bayyananne shine shine dukan da zaka yi wa mutum a kai ko a fuska har naman nan ya kwaye a ga ƙashi sai a ce alwazih ra'ayna azma wazihan shine almubihatu wanda yake bayyana ƙashi karara a ga ƙashi ba ka nama a nan wani fata ne kawai duka kaɗan za ka ga kawai ka taɓa gashi ya bayyana ko irin sunan to irin dukan da za jima mutum ciwo da za ka yi a fuska ko a kai har kashi ya bayyana a gafarin kashin wannan nau'in ciwo ana kiran shi almudihatu shine legal terminologies shi a shari'a kenan su yan kotu sun sani da kace an kama wani da laifi fa ya jima wani ciwo wani irin ciwo almubihatu ne daga da kaci almubihatu an san dukan imma a fuska ne ko a ka kuma kashiya har an ga kashi وهي التي توضح العظمة توضح العظمة إير wannan ciwon shine ke bayyana kashi wa tubrizuhu tabayyana shi qarara to wadiyatuha min al-ibil duk wani jin ciwo da za a yi mutum a fuska ko a kai har kashi ya bayyana a ga kashi raƙuma biyar ne shari'a ta tanada za a ɗaura mutum ina fata an gane ko liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah shi ya iyakance wannan yace ce filma wa bihe al minal ibili duk ciwon da za a yi mutum rotse a kai ko a fuska wanda har zai bayyana ƙashi a ganshi to raƙuma biyar za a bayar nau'i na biyu rotse na biyu fil hashimati akwai wanda ake kiran shi al hashimatu wa hiya allati azma ay taksiruhu bayan ma an daki mutum a fuska ko a kai har kashin ya bayyana to kashin ma shi ma ta fasa shi ai taksiruhu to bayan abu nawa ya yi kwamitin anan bayan ya yi dukan kashin ya bayyana har an ga kashi dama akwai raƙuma gashi kuma bayan kashin ya bayyana an fasa shi shi ma kashin raƙuma biyar kuma masu zaman kansu sun samu yawa goma a dobin ne two in one aka yi duka ɗaya ya haifar da abubuwa biyu wahiyar lati tashimul azma ai taksiruhu shine dukan da bayan ma ya bayyana kashin ma har ya fasa kashin to a asharatun minal ibili liƙauli zaid ibn sabitin radiyallahu anhu saboda zaidu dan sabitu Allah uban yadda da shi sahabi mai albarka mai daraja yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aujaba fil hashimati asharan min al ibil ya wajabta raquma goma ga duk wanda aka ji masa ciwo a fuska ko a kai har aka karya kashin wajen raquma goma ne wa fil munaqilati Hmm? almunakilati wato shi almunakilati shine fasa mutum kashin da za a yi har wani ɗan kashin ya balle haka sai an ɗauko an mai da shi kaga almunakilati in takala har kashin ya bar position in shi allati tanqulul azma min makanihi wanda ba an karya kashin har wani ya bar wajen da yake sai an nemo shi an dawo da shi an manna shi a jinyaci mutum to shi ma hamsa ashara hamsa ashara kun raƙuma nawa goma sha biyar wannan ya bige shi har ƙashin ya bayyana bayan kashin ya bayyana gashi ya kashe fasa ƙashin bayan ya fasa ƙashin har wani ya ɗan ɓalle ya bar inda yake to kaga abubuwa uku ne kowanne demo abun yake ƙara tsanani demo ake ƙara biyar biyar raƙuma biyar biyar wannan ina hujja lima ja'a fi kitabi amr ibn hazmin ya zo a cikin wannan dai saƙon da manzo Allah ya rubuta wa amru dan hazmu ya ce fa filmu na ƙilati hamsa ashara min al'ibili duk ƙasin da aka fasa na fuska ko na kai har wani ɗan ƙashi ya ɓalle haka raƙuma goma sha biyar kaga idan ka kware a shari'a a kotu a menene kawai a bangaren irin waɗannan kai ma'aikaci ne da aka ce wani ne ya laifi munakilatu ne ya laifi na munakilatu ah munakila eh ta rakuma goma sha biyar kenan sai ta ji a'a kaji wani kuma grama munakilatu to sai a maka bayani su sun sani da ka faɗe su da da ka ce alhashimatu me alhashimatu wanda har ƙashin ya bayyana kuma an karya shi amma bai wani bai balle ba kasan ta kuma abin nan wani ya jima wani cewa da aka zo kai aka ga kawai naman ne ya kwaye har an ga ƙashin ya kace wannan mubi hatu ne ku ba shi raƙuma biyar can hashimatu ne kawai ku ba shi goma can munaqilatu ne yawa har wani ɗan kashi ya bar inda yake sai na hudu akwai alma'amumatu alma'amuma ma'amuma wa hiya allati tasilu ila jildi dimag thuluthu diya wato kama fi kitabi amr wa fil ma'amumati diya menene al ma'amumatu al ma'amumatu bayan fatan kai din nan an buge shi kashi ya bayyana kashin ma an huda shi har ya je wani dan leda leda a tsakanin kwakwalwa da wannan koko akwai wani kamar dan leda da ya rufe shi to har ya taba can har ya taba kwakwalwa wannan yar ledan ya taba kwakwalwa to shi kawai inda har ya taba kwakwalwa sulusu diya kawai sai a ce divided by raƙuma eh, eh, cikakken diya divided by 3 one part ina fata an gane ko wannan shi ne. dukan ya fasa ya ya fasa wannan fatar ya huda shi kashin ya je har ya taba kyar ledan nan da ta lullube kwakwalwa ina fata an gane ko bai huda ledan ba ya taba ta ne haka dai kawai bai penetrating ba to shine za a bada one third din jiya one part din jiya kaga raƙuma in raƙuma ne raƙuma talatin da uku da waɗansu 'yan canji a kai in shanu ne ga sunan saba'in ko tamanin da wani abu to ɗari biyu ne ko divided by three haka ne to haka za a yi idan kuma na biyar ɗin shine addami gatu addami gatu daga addimar dama sunan kwakwalwa addimahu ne to addami gatu wato dukan ya huda fata ya huda wannan kokon ya je ya huda yar ledan nan da take tsakanin kwakwalwa da kokon kai har ta taɓa shi asalin ƙwaƙwalwan ma allati tahriqu jildar dimaghi wanda ta huda wannan ledan ta ka lullube kwakwalwa da shi wahiya hiya ablaghu min ma'amumati ta fi ma'amuma wato shiga kai wa hukma hukmul ma'amumati sulusu diya ita ma diyan dai eh, ɗaya bisa ukun diya ne to waɗannan su ne wanda shari'a hadisin manzo Allah ya zo karara shi ya haddada abin da za a bayar duk abin da manzo Allah ya haddada shi ko Allah ne ya haddada shi ce a bada shi ba kwana ba kwana dole ba rigi ba ƙari haka za a bayar wa amma alhamsu lati lam yarid lishari'u fiha bayanu diyatiha amma sauran biyar inda shari'a bata haddada abin da za a bayar ba shine inda inda alkali zai ɗauko likita likita ne malaman ciwo ne zasu zo su bayyana kawai irin hatsarin shi nawa ne ya dace a bayar su ne na farko alharisatu وهي التي تهرس الجلد تشق الجلد قليلا kawai. yawa dan shaɓa ne ya ɗauke ka ya ɗan ka da kai kawai abin da ya ɗan tsage fatar ta ɗan tsage haka kawai shari'a ba ta haddada irin wannan ba to sai alkali ya ce a kai mutum kawai alkali ya ɗauko likita ko ni pharmacist a nan kawai ce ya duba mana nan ya na zai kaci a wannan spirit ne da aidin kawai za a dan abin nan kawai sai gam a wannan menene a plaster kawai plaster kai sai a masa alluran tetanus ya tafi na fata an gane to shi wannan shari'a ba ta haddaje ba it depends yadda ciwon ya abin nan ya ce to shi kenan je ka a sama spirit a sa mai aidin a mai allura sai mai likita ce a ah, sai panadol kawai ya rage mai raɗi sai to gashi na panadol ba shi dubu ɗaya ga wannan a ɗan na ko fasala shi shari'a ba ta haddada wannan ba sai na addamiyat wahiyar allati tudmil jilda fatasilu damuhu kawai wato wancan ta farko ta ɗan tsaga fatar jiki ta kai kawai ta ɗan tsaga fatar kawai amma ba a hango ƙashin duk fa'a na kai muke fuska da kai shi kuma addamiyatu shine kawai ita ce kawai wanda saman fatan ne kawai ya koke haka kawai jini ya ɗan fita hmm? fatasilu damuhu jini ya ɗan zuba kawai sai a kira wannan likita ya duba wannan fa ya ce a lasta kawai da da aidin ya yi shikin nawa ne duka ɗari uku da ga malam laba da lafiya shikin sai na uku albabi'atu wa hiya allati tub'idu lahama ita ce take tsaga tsoka ta tsaga tsoka ta shika banda wancan kuje wanda ya dan tsage ba a wannan kai wanda har eh, wajen ya dan bude haka naman kana iya dan bude shi haka amma ba a hango kashi ya fi irin dan tsagewan farko eh, shiga shine atu daga ba'abu ne har tana iya ware wannan tsokan ta nan haka kaɗan buɗa wannan tanan wannan tanan shine alba'ibatu wa hiya ablagu min eh, ablagu min ah, eh, eh, tubaddu laham tashukkuhu shi ma dai shari'a bata haddade ba duka za a kira likita ne ya duba wannan fa likita a za a ɗinka wannan sai an ɗinka kuma an yi allurai kaza zai zo na kwana uku yana allura zai zo na kaza duk nawa ya kama likita kaza ne a biya kai biye ka biya wannan shi ne sai al-mutalahimatu ita kuma ta fi wancan da muka faɗa na ukun zurfi ne kawai ita husu laham ya shiga can cikin tsoka sosai shi ma ta ɗauko likita ne shari'a ba ta haddace ta ce raƙumi kaza kaza a irin wannan ba a haddace haddade shi ba a shar'ance akwai asimhaku وهي التي لم يبقى عن وصولها إلى الأظم إلا قشرة رقيقة شين الزرتن ciwon abin da ya rage a ga ƙashi kawai yar fata ne kawai wani ɗan tantani haka kawai ya hana a ga ƙashin kun ga da an ga ƙashi kawai tana raƙuma biyar sun samu to amma wata yar fata ne tantani kawai ya hana a ga ƙashi ita ce dab daga wannan yar fatan sai ganin sai kashi ita ma shari'a ba ta haddace nawa za a bayar ba likita nawa ne wannan dinkewa ne za a yi kawai sai me sai kaza sai me sai kaza shi kenan a ta zuwa zai rika zuwa na kwana kaza za a rika wankewa kullum ana wankewa a gyara dinkin ayi kaza za a sai duka dai a total biya shi da ya ce to ai kwana uku kenan bana fita nema abinci ya eh, ce to nawa ne kake dan cefa nan ina fata an gane ka san wani sai ya rika kirkiro abubuwa wani ma in ka dan taba shi zai flat ne kalau ba flat kawai Sai eh, an ɗauke shi ana haka flat ana so a caje ka kenan larufa a sai inda yan sanda kusa a je a ce je ka ce sati ɗaya kawai ka kwanta ka huta ai ta biya kawai haka za ka ji a ce ka biya danja na ina na ina na ina dama danjan duk sun fashi amma a ce nan ɗin ne suka fashi nan ɗin a makamantar mun taɓa na goge ma wani moto ka gani muna muna tafiya yana sauri ni ma ina sauri dai kawai sai ya shiga ni ko haina abun nan sai da ya tabbatar na buga shi yana fita din zai duba har ya sa danja sai ya sa trafiketo amma lokacin da ya shiga babu nace a ka shiga ba me wannan me wannan nace da ka fita dai ka sa ka fita dai ka sa malam eh to shi ke aka danja a to tunda dai alhamdulillah rai bai salwanta ba kaga dai da yake ya san ni ne zan shi ya mun laifi kenan ya tunda ya shiga kawai ba to ni na buga shi ni ma na motar na dan je ofel sa irin daɗin na ko da yake na shi ya fi jin ciwo ka san ofel a kan ta kawai kawai a bar tun da barai ba ne alhamdulillah eh, ya takaita akan dukiya barai ba ne alhamdulillah a gode na shi je ka kawai ta ta haka za ka ga wani da ya tabbatar trafiketo ne bai saba yana fitowa in sai ya ɗan sa shi haka ya za ka shiga ba trafiketo ce wannan menene to haka za ka tara to mutum duka karya ci haƙƙin wani ba tare da haƙƙi ba ciwo bai kai ba ka je ka ce ka kwanta kwana kaza ai ta wahalar da mutum Allah zai saka mutum iya inda ya kama Allah ya san shi sauran surplus ɗin da ƙirƙiro shi kai Allah zai kama mu la barara wala dirara fil islam ba cuta ba cutarwa a musulunci to mala yace wa hukmu hazihi al khamsa hukuncin waɗannan guda biyar ɗin inda ahalil ilmi wajen manya-manyan malamai na ilimi anna fiha hukumatun me hukuma za a je a kirawo kawai ƙwararrun wajen وهي أن يفرض أن المجني عليه عبد فيقوم وهو سليم من أثر الجناية ويقوم وهو مئيب بها بعد برئه والفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته malamai suka ce waɗansu سما لم sai aka sai a kaddara wannan mutumin da aka jima irin wannan ciwo guda biyar inan da shari'a bata haddace ba waɗansu malam suka ce sai a je kawai a ce da wannan bawa ne da wannan bawa ne a lokacin da yake da lafiyan shi nawa zai kama a kasuwa sai a kaddara kudin shi a ah, da zai kai kaza to inda bawa ne kuma ya samu irin wannan ciwon da ciwon nawa zai rage shi ce darajar ji za ta ragu da kaza haka waɗansu malamai suka ce kawai to sai a biya wa mu sai a biya lokacin da yake da lafiya da kuma lokacin da yake da aibin da nawa zai kama wal farqu bainal qimatayn yunsabu ila asli qimatihi sai a danganta asalin ya ne kiman shi da yana da lafiya yanzu da ya samu wannan laluran kuma da nawa zai abin nan zai ragu kiman shi za ta ragu sai a biya a haka kawai fa in kana sudusan wa huwa salim fa in kana sudusan utiya sudusu diyatihi yawa idan aka lura da zai kai dubu kaza dubu ashirin misali ko dubu ɗari sai a bada 1 over 6 wa in kana ushran utiya ushra diyatihi idan kuma aka ga uh, zai kai dubu goma kawai a bada 1 over 10 din haka za a ce wa a yi alsaru min haza aka ce abin da ya fi sauki game da wannan wa khasatan fi asirin alhadir musamman ma a zamanin mu na yau an ta kuna takuna mudihatu hiya almiqyas mudiha dinnan ta zama to ita ce abin auna komai kawai hatu. ita ce wanda za ta bayyana kashi kawai eh, raƙuma biyar ɗin nan hiya allati tuwaddihu al-azma wa la taksiru wa fiha khamsun min al-ibil fashajaju al-khamsu tuqasu biha kawai aka ce a zamanin mu na yanzu waɗannan biyar ɗin sai mu ɗauki minimum a can wanne ne minimum a can ba na raƙuma biyar ba ne minimum to hai aka ce waɗannan ɗin kawai da abin da fi a zamanin mu kawai duk irin wannan ciwon da ba haddace shi ba kawai sai a bar shi a minimum ɗin abin da ake bayarwa a can kawai kaga ko ai za a za a wahala yar kujiya kai raƙuma biyar ta'addanci fa ka je kai wa mutum ka tashi gannan kadan kamar accident a mashin wannan daban ne wa fiha khamsun min al-ibil fashajaju al-khamsu tuqasu biha fama kanat ka khumusihi kanat diyatuhu ba'iran yawa idan aka ga tunda su biyar ne waɗannan kuma shari'a ba ta yi bayanin su ba aka ce sai a auna da minimum abin da ake bayarwa a can wanda shari'a ta haddace nawa ne minimum yawa biyar to can biyar din sai a raba shi divided by wannan 5 din yawa to raƙumi ɗaya kenan eh, an fanci calculation din yawa raƙumi ɗaya kenan shi kenan zai kai irin dubu raƙumi yanzu zai kai 150 fa hmm. to ɗari uku ko ɗari biyu abin nan yawwa tabbaki mutum har ya ka tsaga masa fata dubu ɗari uku na jiranka ai ka san an daina faɗa insha Allah amma duk da haka fashe ɗan zai kai mutum haka ji mutum in zai ta ya ki wallahi tallahi ko har dai ni za a yi sai na da shi ko yanka ni za a yau wai zuciya ya ɓaci sai an kawo mutum nan da police station ga ya yi lili wanda yake ko an yanka shi haka za ka samu ogan sajen ya in yi eh, kuna za wajen matasa in abin da ana ta rigima da an sashi hayyar akar makalla salamu alaikum daga fasil ta ana lekwa eh ogan sajen ya kaza kaza ana dai duk an dawo ƙasa da kuma ana billahi lahilin sai zai mu mutu yau haka za ka tara wa ma kana ka sulusi kana salasatu a abir idan aka samu ciwon wato an hada waɗannan abubuwa guda uku one third din waɗannan abubuwa guda uku sai a bada raƙuma uku ila har ƙarshe bi wasitatil atibba'i amma kun ga duk waɗannan abubuwa za a kiyasa su turu menene atibba likitoci al wanda suka kware sa'iril juruhi fil jasad kun san likitocin ma daban-daban ne in abin da ya shafi kashi to sai a dauko likitan me kashi in abin da ya shafi dinki a dauko likita wanda ya sa abun nan likitocin ma kowanne ne za a dauko specialist akan wannan ciwon shi zai bayani shi zai bayani ba za ka taba samun wani a tennis ka lallaba nawa wannan kawai da bantansu kowa za a dauko specialist na wannan wajen wannan shine abin da ya saukaka a yau kenan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya raya mu gobe za mu yi kan ciwo jima mutum ciwo wannan lalata wata gaba